بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ashirin ga watan shawwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da sha biyar ga watan agus shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a daidai fakarar da malam yake cewa wa idza ra'aita ar-rajula yata'ahadu al-fara'ida fi jama'atin ma'a as-sultani wa ghayrihi fa'lam annahu sahibu sunnatin insha Allah wa idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bil fara'idi fi jama'atin wa in kana ma'a as-sultani fa'alam annahu sahibu hawan malam yace a aƙidan mu ta sunna aƙidan ahli sunnati wal jamaa duk lokacin da ka ga mutum ya ta'ahadul fara'iba yana kulawa da salloli na farilla fi jama'atin kuma kulawansa da yake yi ga salloli na farilla a cikin jam'i ma'a tare da shugaba wa gairihi da wani shugaba wanda Allah ya ɗaura shi ya zama limami ko jagora gare ku fa'alam annahu sahibu sahibu sunnatin insha Allah malam ce ka sani cewa wannan mutumin yana daga cikin ahlus sunna wa idza aitar rajula Ya tahawanu bil fara'id idan ka ga mutum yana sakaci da salloli na farilla fi jama'atin a cikin jam'i baya yin ta a gida shi kadai wa in kana ma'a sultani ko da ya kasance tare da shugaba fa'alam annahu sahibu hawan malam yace ka sani cewa wannan mutumin wato dan bid'a ne yana bin sarransa abinda malam yake nufi a dunkule shine ɗaya bayan ɗaya kamar haka na farko sallah ta jam'i wajiba ce akan dukkan wani mutum musulmi mai lafiya da wanda bayi da lafiya amma yana da ikon da zai iya zuwa masallaci kaga duk wanda bai halarci wannan jam'in ba sallarsa a gida ta yi amma ya saba wa Allah wannan kadai zai iya zama sanadiyar shigansa wutan jahannama saboda da yawa daga cikin mutane suka ruɗu yana ganin cewa ina sallah to tunda ina sallah ko da ba a cikin jam'i ba yana ganin cewa ya sha alhali kuwa malamai sun tabbatar da rashin yin sallan farilla a cikin jam'i kabira ce daga cikin manya-manyan laifuffuka idan an ce kabira ana nufin laifin da bawa idan ya mutu yana yinta ya cancanci a kona shi da wutan jahannama yana kuma ƙarƙashin ganin damar Allah in Allah ya ga dama ya ƙona shi idan ya ga dama ya yafe masa to wannan yana daga ciki saboda hadisi ya inganta a cikin sahihaini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce na himmatu da in yi umarni a tsaye da sallah sai in sa wani ya jagoranci sallah in tafi gidajen waɗanda ba sa zuwa jam'i fa uharriqu alaihim buyutahum in kokkona gidajensu saboda basa zuwa sallan jami'i kaga kuwa abinda zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zai je gidajen waɗanda ba sa sallah a ƙona musu gida ba karamin laifi bane dalili nana Aisha take cewa wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi shay'in qad li nafsihi illa idan tuhika hurmatullah fayantaqimu A arwayin imam al-bukhari da muslim na Aisha take bada labari cewa manzon Allah sallallahu bai taba mai da martani ba in an bata masa rai sai dai idan an keta hurumar Allah to a nan ne manzon Allah yake fushi yake mai da martani to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai je gidajen waɗanda ba sa wannan sallan ya kona gidajensu ya nuna lallai rashin yin sallan jam'i a cikin jama'a a cikin masallaci laifi ne sa'annan da ke ƙara nuna wajibcin haka shine hadisin bukhari da muslim har ila yau wannan makahon da ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah gidana na da nisa daga masallaci kuma ba ni da jagoran da zai ɗauko ni daga gida zuwa masallaci shin akwai wani rangwame ina kuma jin tsoron dabbobi kirkeci da makamancin haka za su iya min ta'addanci sa halaka ni akwai wani rangwame da zan dinga yin sallata a gida ba sai na zo masallaci ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai zaka iya yin sallah a gida ya juya kenan ya fara tafiya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sa ce dawo ya ce hal tasma'u bin nida shin kana jin kiran sallah qala na'am yace manzon Allah ina jin kiran sallah manzo Allah ce fa ajib to ka amsa kiran sallah idan irin wannan mutumin da ya shiga wani hali amma duk da haka wajibcin zuwa jam'i bai sauka a kansa ba to ina ga lafiyayye kosashe Allah ya maka ni'imar lafiya ya maka ni'ima ta gani da ni'ima ta motsi da kafafuwanka da komai naka amma ka ce kai ba za ka yi sallah a cikin jam'i ba sai a cikin sai a gida me dalili a dalilinsa shi baya son takura in ya shiga cikin mutane saboda yana da hali za a dame shi da bani bani bani saboda haka baya son a ce bani bani sai ya zauna a gida kaga rashin wannan zai sa ƙarshensa ya samu matsala wajen alaƙarsa da ubangiji shari'a ta musulunci ta halatta wa mutum akwai lokacin da ka ji kiran sallah amma ba a ce ka zo masallaci ba wani lokaci ne Shi ne lokacin da ake ruwa shi ladan karan kansa shari'a ta ce masa idan ya zo kiran sallah sai ce ala sallu rihal kowa ya sallah a gidansa kana jin haka ka san lokacin sallah ya yi ko me za ka yi idan matarka ba ta cikin haila da 'ya'yanka idan akwai wansu a gefe sai ka jawo su sai ku yi sallar ku kai hasili ma kai ko da ba ka da mata gauro ne kai kai sallar ka kai kadai za a baka ladan ka cikakke kayi sallah a cikin jam'i saboda waye ya ce ka zauna a gida shari'a ko Allah da manzansa ne suka ce maka ka tsaya ka yi me ka yi wannan sallar a gida saboda haka za ka samu wannan ladar ba ƙarfin imani ba ne ka ce a to ai da ina da mota bari shigo ciki in shiga cikin mota na in zo in yi sallah wanda ya ce ba zai je ba ya fi ka dacewa da sunna shi kuwa dacewa da sunna Shi shine fi lada akan wanda in ka zo ba za a ce sallaka ba ta yi ba amma shi ne a gida ya fi ka dacewa da sunna saboda dacewa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dukkan mutum musulmi yake bukata a rayuwarsa to a duk lokacin da aka zo kiran sallah idan ana ruwa ladan in ya zo kiran sallah zai ce ala sallu rihal in kuma akwai hadari ne sawa'un azhar ne ladan ya ga hadari jibge kaga za a kira sallah tunda ba a fara ruwa ba amma liman yana da zaɓi yana zuwa kamar yadda imam malik ya ce sai ya haɗa muku azahar da la'asa sallan nan ta yi daidai kuma ya dace da sunna saboda haka Imam shafi'i a cikin a'immatul arba'a shine yayi togaciya a maganarsa amma imamu malik da imamu ahmad bin hanbal da imamu abu hanifa sun ce da zaran ka shigo sallah na azahar din kaga hadari an fara ruwan ko ba fara ba ya halatta ka hada sallah imamu shafi'i shine ce a'a ka tsaya tukunna kada ka hada sallar har sai ka idan da azahar ɗin ruwan bai daina sauka ba sai ka hada azhar da la'asar kaga ko na tabbata duk ranar da ka je masallaci daga cikin masallatan anguwanku limamin ya ce zai raya wannan sunna to yana ji Kaduna sai ta ji shi kai azhar da la'asar a ina aka yi haka to hadisin da ya yi magana akan an haɗa magariba da isha'i sai da ya ce an haɗa azahar da la'asar kafin ya ce aka haɗa magariba da isha'i amma ana raya magariban da isha'i ko amma ba a raya ne a zahar da la'asar hasili ma da wani zai yi wannan ina gani sai kowa ya zo ya leƙa ya kalle shi ya ce um ustazan ƙarshen zamani kenan alhali ko hadisin guda ɗaya ne wannan dai hadisin da ya ce an haɗa magariba da isha'i shine ya ce an haɗa ne a zahar da la'asar amma saboda yawanci limaman da muke da shi ba sa kokarin raye wannan sunna yakan zama sabon abu a wajen mutane duk ranar da ka samu wani ya raye wannan to sai an dinga korafi an dinga surutu su kuma gayu sun samu abin da suke so an haɗa musu an musu shaf shaf saboda haka zai je ya ta hutunsa ba wai ana nufin yin laifi ba ne, amma kaga damun yawanci yana ganin shi sallan ma ne saboda yana da wa'ansu ronis ɗin da zai je yayi da makamancin haka almuhim shari'a ta wajabta yin sallah a cikin jam'i Hafili ma ko da mutum bayi da lafiya matukar zai iya tashi ya zo masallaci to wajibi sai ya zo uzurin da aka yi masa idan bayi da lafiya ba zai iya tasowa ya zo masallaci ba to wannan an ɗaga masa kafa ba sai ya zo masallaci ba amma zai iya zuwa masallaci amma ba zai iya yin sallan a tsaye ba shari'a ta halatta man yayi ta ne a zaune haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Imran bin Husayn radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda ya zo a cikin sahih Bukhari da Muslim manzo Allah ya ziyarce shi sai da shi ya zauna ya rike fulo idan yana sallah idan zai yi sujada sai ya sa kansa akan fulo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya karbi fulon sai ya jefar da filo sai ce salli qa'iman in istata'at kayi sallah a tsaye in zaka iya fa in lam tastata' in ba zaka ka iya yi a tsaye ba fa qa'idan to kayi shi a zaune fa in lam tastata' fa'alal jam in ba za ka iya yi a zaune ba to ka kwanta hannun daman ka kana kallon gabas ka yi fa in lam tastata fa ima'an in ma ba za ka iya ba sai ka yi ima'i da kanka Allahu akbar Allahu akbar ka je rukuyi kenan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal Allahu akbar ka tafi sujjada sai dai ka yi sallan duk da baka da lafiyar. Ka ga yana nuna maka mahimmancin sallah da kuma wajibcin sallah to kaga irin wannan shine aka masa rangwame idan ya shigo masallaci kila saboda yana ganin jiri ba zai iya tsayuwa ba ko kuma idan ya tsaya zai dinga kyarma haka to sai aka ba shi dama ya dan tsaya na minti biyu ko uku sai ya zauna sai ya ci gaba da sallarsa wannan yana nuna maka sauki na addinin musulunci sa'annan kuma yana nuna maka muhimmancin sallah wacce take ta farilla to shine malam yace idan ka ga mutum yana kulawa da wa'annan salloli ka sani cewa yana tare da shugaba ko ba tare da shugaba ba ka sani cewa ma'abuci sunna ne saboda sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da yin haka sa'annan kuma duk lokacin da mutum yake so ya raya wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kula da wa'ansu sharuɗai hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man akala al-basala was-sawma wal-qurafa fala yaqrabanna musallana fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam yace duk mutumin da ya ci albasa ɗaya kenan ko ya ci tafannuwa ko ya sha farar ƙasa kada ya zo masallaci yace saboda me mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam yake cutuwa sai malamai suka ce to me hikimar da ke cikin wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idan ka ci albasa ka zo masallaci saboda idan ka ce Allahu akbar kaga akwai numfashi na kabbara ko warin albasan zai fito ko ba zai fito ba akwai wani dan adam shi kuma baya son wannan warin ka cutar da shi ko baka cutar da shi ba to yanda baya son wannan warin haka mala'ikun da suke dama gare ka ba sa son wannan warin haka kuma shi ma tafannuwa idan ka ci tafannuwa ka ga lokacin da ka bude Allahu akbar wannan hamamin zai feso wani kila yana ji zai iya amai saboda me a ɗabi'arsa baya son tafannuwa ko kuma warinsa kaga zai dame shi wanda ke kusa da kai haka shi ma farar ƙasa to shi ne malamai suka ce to illan shi ne warin da ke fitowa sai suka ce to sigari ma yana da illan da tafannuwa ke da shi saboda haka shi ma sigari ya shiga ciki saboda idan mutum ya sha ya zo masallaci ko da kai alwala yana Allahu akbar zaka ji me warin yana fesowa haka kuma masu shan wato wannan da suke kiransa wai flavor ne me kenan shisha masu kiran shi flavor wasu hawiwi suke ɗigawa to shi ma haka idan ka sha in ka zo masallaci zaka cutar da ɗan adam zaka cutar da mala'ika saboda haka manzo Allah ce idan ka sha shi kada ka zo masallaci haka shi ma wiwi duk wanda ya sha kada ya kusanto masallaci aha kada wani kuma ya ce ah, to ai shikenan lokacin sallah ya kusa yi kawai sai mola ko sai ce to ai an ce in an zo masa in an in lokacin sallah yayi in mutum ya sha kada ya je masallaci laifi ne kai kuma rashin zuwa shi ma laifi ne kaga me ake nuna maka ana taimakon ka ne dan ma ka bar wannan abin dan kana haka kana haka kuma kana sallah zaka ga zaka kai matsayin da kai da kanka zaka ce ka hakura ka daina shan sa ka taimaka wa kanka da kanka to duk wanda zai zo masallaci sai ya kula da wa'annan sharuɗai sa'annan kuma na hudu shine kada ka zo masallaci fitsari ya matse ka ko ba haya ya matse ka kace bari ka lallaba ka yi ta a haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la salata bi hadarati at-ta'am wala huwa yudafi'u al babu sallah ingantacciya idan aka zo maka da abinci bi ma'ana kana jin yunwa sai aka kawo abinci sai ka jana Allahu akbar Allahu akbar kaka ce to barin je in sallah in dawo a'a narkito tukunna ka kawar da yunwan sannan sai ka zo ka yi sallah abin nufi ka fara cin abin da zai gusan maka da wannan yunwan ya yi balansin ɗin yunwan a cikinka sai ka zo ka yi sallah in ya so in ka'idar sai ka je ka karasa sauran ka fara cin abin da zai gusan maka da wannan yunwan da zai sa ka zo yin sallah amma tunaninka na kan wannan abincin Ka ga ɗaya kenan na biyar daga ciki sai ce wala huwa yudafi'ul akhbasan balle a ce kana tunkuɗe munana guda biyu shine ba haya da bawali ka zo baka fa ka zo masallaci kenan sai ka ji fitsari ya matse ka kada ka ce bari daure ha a idar saboda kana yi kana me tunaninka zai koma yanda za ka yi controlling din me fitsarin ko kuma yadda za ka yi kontrolin ɗin ba hayan bayan da kake sallah ba sai aka ce a'a ka je kaka damu ka je ka yi ba hayarka sannan ka dawo ko da sallan nan ya kubuce maka ko da kai kadai kai za a baka ladakka cikakkiya kamar ka yi ta a cikin jam'i saboda uzurin da ya sa ka fita uzuri ne wanda shari'a ne ya halatta maka hasili ma karshen ta zaka zo kai sallan ma ka samu laifi a wajen Allah to kaga wannan yana ƙara nuna maka sharuɗan da ake bi lokacin da za a zo yin sallah sa'annan a lokacin da ka fito ana so ka natsu zaka ka je masallaci shine kana tafiya a hankali kana addu'a Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi ko wa fi sam'i nura wa fi basari nura وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن خلفي نورا ومن ورائي نورا ومن خلفي نورا وأن ومن فوق نورا وجعلني نورا على نور هرزوا قرشي كان أدعاني شوى الله كسن يحسكي أقبانا دبايانا ددامانا دهبونا دسمانا دكسانا دكنينا دئدونا يا الله كسن ينو حسكي كان حسكي إن الله كربوانا كليه ka tozarta ba ka tozarta ba sa'an nan manzo ce ko da ka ji liman ya ta da iƙama. Iza uqimatis salah hadisin Abu Qatadah al-Ansari ruwayan Bukhari da Muslim yace famshu ilaiha bisakinati walwakara idan aka tsayi da sallah aka yi iƙama mazala ce ku tafi zuwa ga wannan sallar da natsuwa da samun cewa sai ce wala tusri'u kada ku yi gaggawa kada ku yi me gaggawa kada ku yi sauri sai ce fama adraktum fasallu abinda kuka riska ku sallata wama fatakum fa atimmu abinda ya kubuce muku sai ku cika idan lokacin da liman ya sallame kaga wannan duk ana nuna maka shirdai ne na zuwa sallar farilla a cikin jam'i sa'annan kuma idan ka zo jam'i ka zo ka da sahun gaba ya cika ki kiɗaya. idan ka zo ba can daman can za ka je ka tsaya ba sai ka zo bayan liman a damansa sai ka tsaya sai yi kabbara Allahu akbar wani idan ya zo sai ya tsaya a gefanka wani idan ya zo ya tsaya a can wani ya zo ya tsaya a nan har tsawon ya ya cika wannan shine ka'idar da ake so har a idar da sallah abinda da kan riska sai ka sallace shi shi kuma daga cikin fikihun liman na limanci duk lokacin da ka zo masallaci ka tadda mutane ba su da yawa shari'a sai ta ce to liman yayi jinkiri haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya ga mutane ba yawa sai jinkirta har sai an taru idan ya ga mutane sun sun taru musamman sallar isha sai ya gaggauta ta kaga duk wannan ana koya maka ladibba ne a ina a cikin masallaci sa'annan kuma wannan masallacin idan ka zo ka jira daga sallah zuwa wata sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai mala'iku su kuma Allah ya sanya su ne su dinga maka addu'a saboda kana jiran daga wata sallah zuwa wata sallah ya Allah ka gafarta wa wani ya Allah ka ji kanwani ya Allah ka yi tuba a gare sa ya Allah ka bashi kaza ka bashi kaza manzo Allah sai faɗi sharuɗai guda biyu malam yu'zi wa malam yuhdi matukar bai cutar da wani ba baka yi gulma ba baka yi gulman wani ba ko wani ya zo wuce ka kalle shi ka yi dariya ka cutar za su daina maka addu'a kuma baka yi hutu ba bi ma'ana ba bata warware ba matukar alwalakka na nan ba za su gushe ba suna maka wannan adda har sai sallah ta riske ka kaga me mutum ya rasa a matsayinsa na musulmi to kaga duk wa'annan falalar fa wanda ke wanda baya zuwa jam'i duk ya rasa su sa'annan kuma gashi ya saba wa Allah to shi sa shari'a ta ginde wa'annan sharuɗai Allah da kansa ma maɗaukaki yake cewa innama ya'muru masajid Allah lallai wa'anda suke raya masallatai na ubangiji wajen bauta na ubangiji man amana billahi su ne wa'anda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhiri kuma ya yi imani da ranan ƙarshe bi ma'ana ranar lahira wa aqama salata ya tsaye da sallah kaga ina a cikin jam'i tare da liman wa ata zakata sa'annan kuma ya ba da zakka wa lam yakhsha illa Allah baya jin tsoron kowa sai Allah baya jin tsoron kowa sai Allah fa'asa ula'ik Allah ce to ina fatan waɗanda suka yi masu raya masallaci masu yin imani da Allah da ranan ƙarshe suka tsai da sallah suka ba da zakka irin wa'annan su ne ula'ika an ya kunu minal muhtadina su ne wa'anda suka kasance daga cikin shiryayyu in ji Allah. ya raya masallaci yaya ake raya masallaci bayan sallah akwai karatuttuka da makamancin haka ya kula da shi sa'annan ya tsai da sallah a cikin jam'i ba a gida ba kamar yadda shari'a ta ce saboda sallar da mutum zai yi a cikin jam'i ya fi sallar da mutum ɗaya zai yi daraja ashirin da biyar ɗaya ruwayar daraja ashirin da bakwai na tabbata in kuɗi ne aka ce za a dinga baka dubu ɗaiɗai idan ka tsaya a gida amma idan ka fito daga gida za a dinga baka dubu ashirin da biyar biyar ina gani sai an yi layi haka ne sai an yi layi ko da yana ya fi karfin ashirin da biyar ɗin na fasa ya yi saboda yana ganin bonus ne ga gasassa salwa daga sama to me yasa ba zai tsaya ba to amma idan ya zama abin da lada za ka samu alaƙa ne da ubangiji sai a ɗauke shi sai a mai da shi baya a ce ba yanzu ba kuma wa'ansu za ka ga akan samu wa'ansu ɓatattu daga cikin malamai suke ba su irin wannan fatawar cewa ya alaji ko ba komai Eh, yayi harkan da aka je yi harkan neman abinci ne da sauransu saboda haka ai babu laifi ma in ka tsaya a gidanka kayi sallah saboda haka zai tsaya a gida yayi sallah yana ganin ba laifi bane bal hasili shi ne zai ce mai ma ya zauna yayi a gidansa kai ba ma yayi a gida ba zai ce mai ba komai ai an je mitin ne da sauransu a zahar asal magarba isha'i duk a lokacin an zo gida mewa ɗan kokari ma kenan sai ya hada su yi wani kuma ya riga ya bar su in ka gansa ya je kila juma'a ne daga ofis za a fita sai kuma idi ya zama ceremonial muslim eh idi karama ko babba za ka gan shi da dan da dubansa zai zo sallah amma idan aka ce masa ya zo ya sallah wajibi ba zai iya ba kai wa'ansu ma zai bar wani anguwa saboda ana damansa da sallah kiran sallah zai tashi ya bar anguwan kamar wani makwabci na ke bani labari ogansa ya ce akwai wani gida makwabcin gidan ogansa ne a abuja ya ce gidan katin gida ne an kashe kudi an yi kaza ya ce wata rana yana zuwa sai gaba kuwa kowa sai ke ta sai aka ce mai a wai mai gidan ya tashi ne saboda ana damansa da kiran sallah ya koma wata anguwa zai zauna a wajen inda ba a jin kiran sallah inda ba a jin me ba a jin kiran sallah wato zai ci karansa ba babbaka kenan zai abin da yake so ‘ya'yansa su tashi su zama arnaku saboda ai bambancin mutum musulmi da ke sallah da wanda baya sallah shine da wanda yake ba musulmi ba sallah maza Allah ce duk wanda ya bata ya kafirta ba a ba shi mata ba a ba shi yarinya ya aura tun mutumin da baya sallah ko da shi ne karuna a kudi ko da shi ne kaza a mulki ko da shi ne kaza a kaza matakar ba a sallah ba a ba shi nan mata ba su zo su yi ta damun mu mazajen su ba sa sallah sai kai ta mamaki to iyayensu ina suke maza lokacin da ake zuwa neman 'ya'yansu mata da aure ne amfanin kasantuwarsu iyaye maza da ba za su yi bincike ba me yasa ba za a yi bincike akan 'ya'yan ba shikenan sai a ce a yaron alhaji wani ne shikenan ko baban shi mutumin kirki ne ai ba baban shi bane zai aure ta waye zai aure ta dan ne sai a bincike shi mana wata ma an mata duka an yi fanabitin din fuskar a kumbure ta zo me ya faru mijinta ne gwaggwaɗe ta saboda ta ce yi sallah ina iyaye suke a suna nan a zaune yaya an ce wai an ce wai ta ta lallaba shi ya ta abin inda baya baki abinci ne me za su ce za ce ki dawo gida ki zauna ko baya cefane saboda haka ba za ki zauna to ai sallan ya fi rashin cefane za a iya zama ba abincin amma ba sallan me ba za a iya zama ba saboda shari'a ba ta yadda da wannan ba akwai da yawa sun zauna ba cefani a gida kuma an yi haƙuri da irin wannan talaucin har Allah ya kawar da wannan talaucin amma sallah ba a zama da shi duk mutumin da baya sallah ba a zama da shi kuma ba a ba shi ɗiya to amma yau saboda sakaci da yawanci mutane suke da shi ba a kulawa ba a ganin wannan wani abu ne wallahi za ka sha mamaki in kana jin wa'ansu matsaloli kai akwai baiwar Allah da ta ce min malam wani ne ya zo neman ta da aure sai ta ce karanta mata fatiha ne ma ko ya gagara amma iyayenta sun matsafe ta aure shi ta ce malam I cannot marry him ta ce ya kawo mata kot ibn an hadith ya ce bai sani ba ta ce even a portion of a hadith ya ce bai iya ba ta ce malam how could I marry someone like this amma parent dina sun matsa sai na aure shi na ce ya kika da ta ce tuninta ta ba shi quick notice ya kara gaba to ka duba wannan tana da wayewa addini kenan ta ce ba ta so amma su kuma suna nan suna ta aibanta ta ita ta cika ka'ida waye waye waye ayyukan change him you can kaza namiji balle dan najeriya a irin wannan hali to da yawa ba sa kulawa da haƙƙin sallan nan to malam ce duk wanda ka kaga yana kulawa da sallah yana yin ta a cikin jam'i ka sani cewa fa yana raye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma duk wanda kaga yana sakaci akan sallah baya kulawa da sallah a cikin jam'i ko da yana yi a gida shi kadai sai ce to kasancewa wannan mutumin dan bid'a ne wani ma fa zai shigo wallahi wani idan ka ga yanda yake sallah sai kai mamaki akwai wanda ya magariba raka'a shida kuma anan masallacin ne raka'a shida raka'a shida yayi magariba wa'ansu ma wai suna bayan sa sun bi shi sai ɗaya kalla ya a ah, to wai kai ya ziyaya abin ci dukkan sai suka kara darewa shi ya kara gaba su kuma wancan suka ce kai bari dai mu kara sallah wai fa musulmi ne ka duba irin takaici. to irin wannan zaka ga cewa akwai sakaci da rashin kulawa wani ne fa sallah yake yi ga mahaukaci a tsaye a bakin masallacin yana tsaye yana kallon sa ya idar da sallah mahaukacin nan ya kyalkyale da dariya ya ce me ya ce ko ni da nake mahaukaci ba zan karɓi sallan ka ba balle Allah kuma kwatankurji ya yi tabbas kotan kurci yayi wai irin koda ya dauki izinan nan kawai ya ce hauka ke damun kai kara gaba mahaukaci ma Allah ya mai ilhama ya iya gano sallarsa ba mai kyau ba ce kirgiri ya dinga dare yana kallon sa wannan sallah ne sai ce ko ni da nake mahaukaci ka duba fa wai mahaukaci yana ma kiran kansa mahaukaci ko ni da nake mahaukaci ba zan karɓi sallan ka ba balle Allah kuma ko ya dan tsaya yayi tunani ko ya ƙara gaba ina fa ayan mutum ya tsaya ne da ya tsaya shine zai zama mai aya ai gaba ya kara mutane nawa ne wallahi wa'ansu idan suna sallah za ka yi takaici mutum ne fa yake sallah yana tahiya yana cikin tahiyan karshe sai tusa ya zo masa yana popcorn sai ce Allah ya karba ya kara ya gaba ya ce Allah ya karba ya tashi ya yi gaba ka duba fa wai don Allah hatta addinin ka bautan da zaka yi wa Allah sai ka yi shoge wai a hakan muka ce muna so mu shiga aljanna fa wallahi zaka ga abin takaici idan ka ga mutane na sallah ka tsaya kana ganin wani in yana sallah zaka yi mamaki wai wannan wai shin ma ya taba zuwa islamiyya a rayuwarsa ko ya taba tsayawa a gaban malami ya ji menene bayani akan sallah kuwa amma in dai za a yi tare da mutane to zaka sha mamaki zai yi a natsai tun da sai abin da liman ya yi ko to amma in ya zo yi shi kadai to nan ne za ka gane waye shi minti ɗaya ya yi yawa ya yi raka a hudu minti ɗaya ya yi yawa ya yi raka a hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi akwai ranar da ina zauna a wani masallaci an haɗa sallah ne muna muna zauna haka ina tasbihi ina kallon wani ya shigo zai shi ma zai magarba ban gama subhanallah ba ranan subhanallah goma goma ne subhanallah goma alhamdulillah goma Allahu akbar goma to kafin na gama guda talatin din nan na gama wannan ya gama magarba da isha'i ya kara ya gaba ya gama magaribarsa da isha'i ya kara ya yi gaba jimana ina ya kara gaba jimana ina shi dan shafshaf ne yana sauri balle ya tsaya ma ya saurare ka ya san me za a mai magana ne sallan da yi kawai ya kara gaba to wai kuma irin wannan hali mutum wai yace yana so ya shiga aljanna manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam yace ala inna sil'atallahi ghaliya yace ku saurara wallahi aljannan ubangiji na da tsada ba aka kurin fa mutum zai shiga aljanna ba sai kai aiki tukuru sannan Allah ya lullube ka da rahamarsa ka samu rahama ka shiga aljanna amma mutum bai yi aikin sisi ba amma wai yana so a bashi dubu to shi sa malam ya ce to idan kaga mutum yana sakaci da sallah baya kulawa da sallah sai ce ka sani cewa wannan mutumin dan bid'a ne to ya kamata musamman idan an zo neman ƴaƴan mu mata da aure saboda iyaye wani lokaci akan yi sakaci in kai baka da lokacin da za ka binciki wannan ka yi ƙoƙari ɗanka ka tabbata zai yi bincike cikakke akan wannan mutumin yaya ɗabi'unsa yake kuma yaya yana sallah ko baya sallah saboda da yawa daga cikin samari akwai yaudara akwai wanda ke bani labari ya ce lokacin da ya zo neman wata yarinya ya ce babanta ustazu ne kuma baya ba da sai ustazu ya ce sai ya dan tara gemu ya dan daga wandansa ya ce kullum zai zo masallaci ya ce sai ya zo masallaci ya zauna kusa da baban sai ya tsaki kur'ani ya ce ba wai fa na gama iyawa bane sai an ajiye kawai in haka ya ce har yau baban malam yake kira na <laughs> ya ce saboda me ka ga disguising din kansa to in ba a yi bincike ba ta yaya za ka gane ba za ka gane ba to wani lokaci duk rantsi duk yanda ka kai ga shagaltuwa ka bada lokaci saboda wannan da za ka da diyarka da za ba wannan mutumin ya aure ta fa amana ce sai Allah ya tambaye ka akai saboda haka ne manzo Allah ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda yazo neman diyarku da aure manzo Allah sai bada wanda yawanci kiyaye ba shi suke duba ba kuka yadda da ɗabi'unsa kuka yadda da addininsa kaga ba kowane musulmi ke ake ba mata ba ko ai musulmi ne to miya ciki a'a sai ka yadda da ɗabi'unsa na farko kenan na biyu sai ka yadda da addininsa sai manzo Allah ce fa zawujuhu to ku ba shi ku illa taf'alu in kuka ki bashi bayan ya cika wa'annan sharuɗan takun fitratun fil ardi zai zama fitina a doron kasa wa fasadun arid da kuma barna ne girman gaske akwai da yawa da sun shiga cikin wannan hadisin wallahi waki ya faru mutumin kirki ya zo yana neman ɗiyarsu suka ce ba za su ba shi ba me yasa ya ce shi sai ta gama karatu aka kara bin ta hannun wani aka samu baban ya ce ba zai bada ba kai har sai da aka je ga hatta sarkin garinsu ya kira shi ya roƙe shi akan wannan dan dai ya bada wannan yarinyar ya ce ba zai bada ba sai yarinyar shi ta yi karatu yanzu yarinyar tana nan an zuba mata da ciki ya kai na hudu kenan an zuba mata da ciki ya kai na hudu kenan kuma har yanzu tana so ta yi aure ba mijin har yanzu tana so ta yi aure ba wanda ke kallanta an daina kallanta saboda ta wuce ta wuce matsayin da za a kalle ta balle a ce za a aure ta me ya kai ga wannan saboda rashin bin tsari wanda shari'a ta bada to idan aka zo neman ɗiyarka da aure kada ka bar wanda baya sallah ya zo ya auri ɗiyarka ko da ɗan abokinka ne garin neman ƙara danƙon zumunci sai a ne sai a raba zumuncin saboda karshen ta in yazo ya aure ta zai mata duka ya mata kaza karshen ta da waka da ubanka za a rabu to gara ka yi bincike yaya addinin sa yake gara ka gaya wa mutum gaskiya shi yasa laraba suke cewa fi sarahati rahatun ka gaya wa mutum gaskiya ya fi hutashewa ya zo dan abokinka ne babansa mutumin kirki ne amma shi ba mutumin kirki ba sai ka bashi ba za ka bashi ba ai ba wani keke da keke wane kai hakuri gaskiya wane bai cancanci in bashi ba shine gaskiyar magana kai ma ka san bai cancanta ba saboda kada mu zo mu yi abinda za mu ji kunya daga baya zai ji ka a lokacin da ka faɗi amma kuma me ya san gaskiya ko ba gaskiya ba to amma mu irin wannan sai ce to ai in ka faɗi bane yanzu cibi ya zama kari daga baya kuma a dawo ana zagin juna saboda ne ya cuce ni ya cuci yata ya yayi kaza a'a kai ka cuci kanka saboda shari'a ta baka ka'ida kuma ka'idar shari'a shi ya kamata ka gabatar ba ka'idan abokantaka ba wannan shine kuskuren da dewa daga cikin mutane suke yi a wajen kulawa wajen rashin sallah sai ka ga an kyale wallahi akwai matar da ta ce min rabanta da ta ga mijinta ya yi sallah shekara tara haka ta ce min da ta ce malam rabona da gan shi ya yi sallah sai da ta yi haka malam shekara tara rabanta da ta ganshi ya sa goshinsa yana sallah ka san ko da talaka ne da tuntunin ta san hanyar me ko ta wangwari mi ko tuntunin an ce da me za a yi da bakin talauci za a ji ko da rashin sallah tuntunin an rabu amma biyayya sau da kafa tana yi wa mijin saboda me akwai kaya yana da nera duk target ɗin in ya mutu in aka kasa za a danja wani abu to shi sa duk mutumin da baya sallah ba a bashi diya kowaye shi ba a bashi diya wannan ka'ida ne a shar'ance hasili ma idan mace ta auri miji yana sallah daga baya zo ya daina sallah akwai sharɗan da shari'a ta bada sai an bi shi idan an bi ya ƙi za a raba auren nan yana daga cikin dalilin da ke sa ake raba aure to amma yaushe ne ka ji akan raba aure yau mafi aksari saboda baya bata abinci a ce da wanne za ta ji wahalar kaza kaza a kashe aure wani kuma za a ce wajen gida a kashe aure wani za ka ga kaza bayi da kaza amma ba za ka taba ji baya sallah an kashe auren ba sai dai ka ana cewa a lallaba shi haka ake yi wani kaza yanzu yaran fa lokacin zaka ji ana cewa yaran fa amma wancan da baya ciyarwa an ce a rabu duk daga yara ba a ce yaran ba wancan da bayi da sana'a bayi da aiki bayi da komai an ce a raba duk da ga yaran amma wancan da baya sallah sai a ce ai ga yara yanzu an san rabu ya za a yi da yaran shine kadai aka kawo uzurin yara shi za zaka ga su fitintunu sukan shigo a zamantakewa na auratayya sai ka rasa ina abin ya kasance shi baya sallah dan sama ya taso baya sallah to yaya za a yi ita uwar tana kokari ta ga wai yaran na sallah to baban su baya sallah ta yaya za su yi sallah wata mata ce idan tana sallah fa baban zuwa mijinta wai kallon ta yake yana dariya a gaban ƴaƴan wai tana walar da kanta kuma ta zauna da shi to dole sai an yi kokari an wayar wa da iyaye mata da 'ya'ya mata kai akan duk mutumin da ke sakaci da sallah ba a zama da shi kuma ba a aurensa saboda haka shi sa malam yace in ka ga mutum yana wasa da sallah to ka sani cewa dan bid'a ne Allah samu dace saboda haka anan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi a wani fakara daban da ba wannan ba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك